Waƙar Waƙoƙi Sura biyar Ƙaunatacce Na zo lambuna, ’yar'uwata, amaryata, na tattara mur nawa da kayan yajina, na sha zumana da kuma kakinsa, na sha ruwan inabina da kuma madarana. Ƙawaye Ku ci, ku kuma sha, ya ku ƙawaye, ku sha ku ƙoshi, ya ƙaunatattu. Ƙaunatacciya Na yi barci, amma zuciyata tana a farke; ku saurara, ƙaunataccena yana ƙwanƙwasa ƙofa, Buɗe mini, ’yar'uwata ƙaunatacciyata, kurciyata mara laifina; kaina ya jiƙe da raɓa, gashina ya yi danshin ɗiɗɗigar dare, na tuɓe rigata. sai in sāke sa ta kuma? Na wanke ƙafafuna, sai in sāke ɓata su? Ƙaunataccena ya turo hannunsa ta cikin ramin ƙofar, zuciyata ta fara juyayi a kansa, na tashi don in buɗe wa ƙaunataccena, sai hannuna ya jiƙe shakaf da mur, tsotsina sun ɗiga da mur a hannuwan ƙofar. Na buɗe wa ƙaunataccena ƙofa, amma ƙaunataccena ba ya nan, ya riga ya tafi; zuciyata ta damu da tafiyarsa, na neme shi amma ban same shi ba, na yi ta kiransa amma bai amsa ba; masu gadi suka gamu da ni yayinda suke kai kawo a cikin birni, suka yi mini duka, suka yi mini rauni, suka ƙwace gyalena. Waɗannan masu gadin katanga, ’yan matan Urushalima, ina roƙonku, in kun sami ƙaunataccena, me za ku ce masa? Ku ce masa, Na suma saboda ƙauna. Ƙawaye Mafiya kyau a cikin mata, me ya sa ƙaunataccenki ya fi sauran? Don me kike roƙonmu mu faɗa masa yadda kike ji? Ƙaunatacciya Ƙaunataccena kyakkyawa ne, ƙaƙƙarfa kuma, da ƙyar a sami irinsa ɗaya a cikin dubu goma, kansa zinariya ce zalla, gashinsa dogaye ne, baƙi wuluk kamar hankaka, idanunsa sun yi kamar na kurciyoyin da suke kusa da ruwan rafi, da aka wanke da madara aka kuma kafa kamar kayan ado masu daraja, kumatunsa kamar lambun kayan yaji suna ba da turare, leɓunansa sun yi kamar furen bi suna ɗiga da mur, hannuwansa kamar sandunan zinariyar da aka sa musu duwatsu masu daraja, jikinsa ya yi kamar gogaggen hauren giwan da aka yi masa ado da duwatsun safaya. ƙafafunsa sun yi kamar ginshiƙan dutsen alabastar da aka kafa su a cikin ramukar zinariya, kamanninsa ya yi kamar Lebanon, mafi kyau kamar itacen al'ul nasa, bakinsa zaƙi ne kansa, komensa yana da kyau. Haka ƙaunataccena, abokina, yake ’yan matan Urushalima.